haka ne kama yadda sun kace duka wannan abu ne kama eh, na asha mhm. wanda 'yan ƙasa da dama sun nuna bakin cikin su da huzunin su bisa kai ga eh, abin da sun ka abin da an ka faɗi mhm. amma abin da nake son in ji fitar ko tana aiwa wasu ba ji ba ni na saurari eh, minista na na cikin gida alkashi alhada da ya ba da wani ya karama interview a france 24 mhm. inda ya ce lalle tana aiwa wannan kamar mataki wanda an saba ana ganin shi kasashe na turai suna ɗauka irin gai tana aiwa ce kama eh, mataki ne wanda an ka ɗauka haka cikin cikin hushi eh. da eh, kuma ba ka san wani bi in hankali ya kau wani bi ana iya abubuwa a haɗe abubuwa wanda kuma daga baya kowa sai ya gano da cewar da ba haka nan ba ne mm. amma kamar yadda hausa suke cewa kama Eh, eh, eh, kamar ba a bugunka ka ce kai ma za ka rama da bugu tunda wannan alaka ce tsakanin ƙasa da ƙasa akwai hanyoyi na diplomasiya wanda ake bi wanda ke gyara irin wannan irin wannan abubuwa mm. amma ka san su bisa al'adodin su ne su kasashe irin na turai haka nan ne nan na saurari in ba cikin rezo su na gani akwai wani lokaci akwai wata mayar ta fari mm-hmm. da ta yi wani hurci to kamar irin wannan elu na na yanki suna iya su ba da su yi na fesala su ba da ra'ayinsu bisa kai ga abin da suke gani wanda ya shahi kamar yanki nasu kuma eh, wannan kamar hudicin da suka yi ba wai ina defender kin ba ne na shi ke dora sai na minister na afirka transgender na horon shi mai kama cikin eh, kamar mu abin da yadda ni karanci abun kamar cikin wannan hushin ne suke son su ja ra'ayin 'yan ƙasar su na su pour su kiyaye da taka kafa su a can su gane a hukumance wani mataki gwamnatin Nijar ta ɗauka ko kuma wani mataki tsakanin kasashe biyu tun da ka gani ai eh, akwai ina kyauta eh, jami'o'i da sun kato su ma daga can ƙasa horon shi saboda su zaka su gani yani tare da su na Nijar don saboda a gani wannan abubuwan ya ne kasance ya ne aka yi shi ya ne mine ne gaskiyar lamarin abu to yanzu dai duk wanda ce zai iya shi baka wani labari cikin eh, abinda a gaskiyar lamarin abun tunda in ka ɗauki wannan eh, eh, harin da an kai kamar yadda shi kan shi ya duk mahi yau abinda an ka sani yan ta'adda na duniya in sun kai an kai irin wannan hali suna hitowa su ma ba cewa suna sun kai wannan mhm. to a wannan karin na gani ma a France 24 inda eh, wannan yan alka'ida ma sun ka hito ta kan eh, AFP mhm. cewa da su ba su bane sun kai wannan hari mhm. to kaga kenan ba za mu yi za a mu ɗauka wannan tun da abu ne wanda shahi rayuwa ta mutane da yan kasashen waje da kuma yan ƙasa tamu yani kaga abu ne wanda kamata mu ɗauke shi da hikima eh, mu tsaya mu jira hukumomi da bincike wanda aka nan gayi don mu gane menene gaskiyar lamarin abun da irin abun da ke faruwa don saboda haka na lokacin sai a yi tsokaci mm. amma yin magana cikin eh, eh, cikin hushi ko kuma yin magana cikin sa'insa wannan ba shi bane ke nuna cewa da kamar yadda wasu suke son su kwatanta kama ba shi bane ke baka dama cewa da zaka ba gwada cewa da kana da incinka ai kowa ya san da eh, kasashen mu suna da incin su kuma akwai abubuwa da dama wanda ke nuna cewa da kasashen mu muna da incin yancin mu mai amma akwai cikin tahiya ta siyasa na kasashe da kasa da kasa tunda eh, akwai hikima ta kowace kasa yadda take ta yadda tsari na hikima na siyasar kasarta. Mm. amma ana ganin tamkar inda a ce cikin kuskure ne ya kamata a ce lokacin da aka ɗauka na wannan sanarwar su kawo yanzu su hito su shanye wancan ai ba an ce kuskure ba ne mm. eh, ba ce an kai kuskure ba ne mm. su abin da sun ka saba ne bisa al'adodin su ne su haka suke yi kuma kamar yadda na gaya maka eh, eh, ministan na afirka transgender na kasan su wanda sun ka bada kamar bayanin da suke badawa kama hani ne ga 'yan kasar su na su ma suna bukatar su gane dabar abin da yake faruwa eh, amma abin da ni saurari ni ministar namu na cikin gida eh, a france 24 abin da ya faɗi kuma a tele sahel ce wadda lalle abu ne wanda tana iwa an yi shi ne cikin eh, ko hushi ko wani tun ka san mu adam ne kana iya ka zamanto kana da matsayin kana ma jagorancin ƙasa kuma kana iya kai kuskure kuma kana iya ka wannan amma akwai hanyoyi na diplomasiya wanda tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake yi ba irin kamar yadda wasu ke dibi ba a rika ana irin ja in irin na yan ja mu cage kamar irin ko na yan mutane haka masu tahiya tunda eh, ikon ƙasa ba ɗaya ba yake da abin da za ka iya hudi tsakanin dangantaka ƙasa ka da ƙasa ba ɗaya ba yake da mutum wanda eh, kamar ta heke shi hudi abin da ya ga dama saboda banda a wannan abubuwa akwai abubuwa da dama wanda tsakaninmu da kasashe wanda eh, a hukumance mutane suke kiyayewa da su valani eh, ni abin da nake son in ce bisa kai ga a ba mu dan dai a ba da hukumomi na kasashen duka biyu dan lokaci saboda ko shakka babu dole ne za a ba da haske bisa kai ga abin da ke tun tunda har yanzu a matsayin da ake ciki ba a san ma su wane ne sun kai wannan hari ba kenan kaga ba zuwa za a yi ba tsakanin kasa an kashe ma yan Nijar mutane an kashe ma yan Faransa mutane a zaka dan wani can su sun sun ba da ra'ayin su cikin sai a zo a yi ta eh, Aita abu na na sa'insa ai kaga ba aikin hankali bane mm-hmm. saboda in hankali ya gushe an kace hankali ne kamar doshi mm-hmm. ah, na farko al'adodinmu ba ɗaya ba da su tabi'o'in mu na rayuwa ba ɗaya ba da su saboda ina son ƴan ƙasar mu da su wanda ke son su kwatanta cewa da kamar eh, wani abu ne ake son a kwatanta na cewa da na an hikar karhin ko wani abu ne ake cewa na danniya ko ba gaskiya bane shi hikima ita ce ke ta da tsari saboda su suna da nasu al'adodi daban mu muna da namu al'adodi mu ma namu daban ehe amma muna ta da tsarin mu a gwamnatance da wannan bisa harka ta barike irin tasu amma banda haka nan ma muna na al'adodi kuma yadda su 'yan kasan mu wannan an ka suturta su eh, ko na kasar faranshi na gani da an ka ɗauki tunda ko mu ma in wani an ka ce an kashe dan kasar nijar daga wani wuri an ka ɗauko gawar shi daga wani an ka zaka ai dole ne za a karrama shi mu musulmi ne kenan kuma musulmi abinda an ka sani duk lokacin da musulmi an ka samu eh, eh, yan rasu wani dika ake wasu hawa ma mutane ce aka ai sauri masa usai su za a kawo da mutum hakan ne ake mu bisa al'adodin mu na musulmi ha mm. eh, amma su al'adodin su na na wanda su musulmi ne suna da nasu ana iya ma aje gawa ma ta shekara ma ana iya aje gawa ma ta watanni ana iya aje gawa ta kwanaki mm-hmm. al'adodin mu ne sun ka bambanta ba wai yan kasa ko hukumar kasa ba su ji zahin abun bane ba wai ba a karrama su bane karrama a musulunci shine lokacin da bawa ya yi rasu yana a yan uwan shi su amshe shi musulmi yi maza maza a soturta shi shine gaskiya eh, abinda nasiru eh, <coughs> eh, abinda mutane sun kai ta korafi a can baya mm. suke hudi cewar da kama an ɗauke su kama 'yan ta'adda ko an wannan ina so in ka haske bisa ga gaskiyar lamarin abun a wannan lokaci shugabannin kasashe na su je san sahel dukansu da suka dauki position cewar da suna keto ta zuton duk wanda yake son shi kyamaci wannan kasashe da ke zuwa suna kawo mu tallahi saboda ta hi ganin da aka nan ga matsalar da ke da kwai matsala ce ke da kwai yau a duniya kowa ya sani na harkar terorism a kasashen duniya mm. kuma wanga terrorism kin ya zo mu a wannan yanki namu na Sahel wanda ba kasar Nijar ba eh ne kasashe ne wanda sun ka wuce kasar kasa Nijar Mali Burkina da sauransu shin mu saboda kasa abin da mutane suka manca in kana dan hura hula ko kana fitatar ko harkan ko siyasa kake kun wannan wani bi kana dan zaman ka daidai bisa bangaren ka baka iya sanin yadda tahiya na yanayin rayuwar kasa yake da nauyi na jagorancin kasa yadda yake mm. shin mutanen da ka zuwa suna kama maku don saboda ku yi fama da wannan matsala wanda ke da kawai don saboda ku ta zamana lahiya shin eh, sa'in sa za ku kamar irin na wannan yadda mutane ke bukatan kamar duk lokacin da an ka ce tar sai yi tar kai ma yi wannan shin haka shi ne ya yi ko kuma a hikima ya kamata ka sa cikin tahiya ka tunda kai kasan da kai kasan hausa sun ka ce me kai shi ya san ma'azar tsoron shi kai kasan inda bakin matsayin karfin ƙasar ka yake mm. shin in mun magabatan mu busu sa ilimi da basira da yadda ya kamata su nemi kasashe waɗanda adda ƙarfi su kama muna don saboda mu he ƙarfin wannan 'yan ta'addar da wannan matsala wadda a gare mu shi wannan abun na baki da mutane kanan ga hudi yau 'yan an kace su baka ɗan ƙaramin misali ƙasan mali kowa ya sani yau ƙasan mali 'yan ta'adda sun yi kakatutu ma sun zamanto akwai wani yanki nasu wanda hukumar mali ba ta da iko da shi haka nan ko ba haka bane kuma magabatan mu sun sha wadan haka nan shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isa ya haka nan cewa da duk matsala abin da ya kawo wannan matsala ce ta Libya su sun ka kai ma kasar Libya hari makamai na kasar libya kowa ya kai kun san karkarin kasar libya a tattalin arziki da makamai da komi a wancan lokacin da sun ka zo sun ka kashe kaddafi eh, wannan makaman ne sun ka wace cikin yankin sahel mm. yau mali ta zamanto wani yanki nata shin tsaya za mu mutane suna neman a rika irin diskurkin nan na daga gazgazo daga falato na tele kai magana ko ka zo salon kin ka kai zamne eh, yan ta'adda su abko muku kuma daga baya akwai ana kame kame to bisa tambaya eh? ta tambaya ta diplomasiya ta Niger ana ganin tamkar tana da rauni ni ba wai eh, ba rauni bane ni abin da ni yadda nake ganin abun kama kai kowa ya kamata ya san yadda karhin shi yake mu a matsayin mu na kasa mun san da cewa tun da kasashen nan duk da muna ƙasa mai incin kanta da komi yau kowace irin matsala ta kullu a ƙasan mu abu na farko wanda muka fara yi masu hannu da shu ne muke nema yau ko allo ko ruwa hadari an kai yau gidaje sun ka rogaje na talaka da wannan ga abu na farko wanda za a fara wangakin a hukumance a kungiyance kowa cewa za a yi ana neman tallafi kasashen duniya shin kamar ka tsaka dibi misali ne kamar mutum ne wanda kake taimaka ma kamar rayuwa ce ta yau wanda yau da gobe mutum ne wanda kake taimaka mishi kai na duk lokacin da Eh, eh, yake da wata matsala ko wani abu kai ke kawo mishi agaji shin raportin ku na yadda ya kamata ku yi mu'amala hudda ku ku yi mu'amala haka ta ta baki mm. eh? tun da menene in mu mun kace za mu sa in su kamar da su wannan yan uwan namu na kungiyar farar hula da kamar sauran wasu mutane wanda ke gani a gwamnatance in kace za ka yi kai irin wannan sa'in sa hakan ganin ba tare da nazari ba da lisahi sai abu ya ta yi barka paske menene ya ta yi barka Eh, kamawa da suke mu na bisa harka tattalin arziki na ƙasa na wasu abubuwa na rayuwar mu wanda ke saka mu samu ma ƙasa eh, wadda za ta ba mu dama yau mu zo mu zamana duka muna hira muna haɗin ra'ayin bakin mu sai ya gagare mu saboda ya gagare wasu ƙasashe mm. saboda in ka ɗauki yau diba ƙasashe da dama wanda ke da koi wanda ke da koi matsaloli na konfili wanda sun yi mu mukarin soji sun yi mu mukarin tattalin arzikin ƙasa sun yi shin mutum in za ka yin abu ni ba mu ba cewa ba ni ban ce ba da abinda sun ka hudi daidai ne eh? ba daidai bane su hudi haka nan amma a hankali kamata mutane su rika sa duk lokacin da suke son su kawo eh, kama korahi ga hukumomin da kama suke ganin su ba su kamanan su ne su rika yin adalcin cewa da tahiyar ƙasa ba tahiya ba ce ta irin ɗan ka zo wurin hwa da ka kana zama kana shan shayin ka kana hudu abin da ka ga dama ko kana wannan surtu ya zama tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ƙarfin ku ba ɗaya ba ne kenan yin haka nan ba hausa suke cewa duka mawa da bai hana ka tashi da tsonka dan kayi magana ka wannan mu mun san manuwar da ke gare mu mu mun san hikima wadda mu muke tahiyar da ita dan mu samu mu kare mutunci da girma da eh, eh, eh, da mutuncin kasar mu dan saboda mu zamna lahiya kuma talakawan kasar mu su zamna lahiya amma kama ni abin da bani jin daɗin shi ko da wani lokaci in irin wasu an abubuwa haka sun ka zo na na a haka sun ka zo sai wasu 'yan ƙasa su ɗauki abun kamar wani abun wata dama ce ta samu gare su na su zo su zo su kacanta na ƙasar su fa ka gane eh? su kwatanta ƙasar su kamar da ba abin da ake yi nawan gakin in an kai abu na kwarai kuma sai su laɓe baka jin kowa ba haka ba ne ba na ce ba ni abin da muna iya musa in sa da sukin wannan amma ba ta gyara mu ni ra'ayina ne wannan hudi ba wai ra'ayin gwamnati ba ne ni ra'ayina ne, ma na ɗan ƙasa ne hudi me ba ta gyara mu mun ka ce kamar yadda suke son wannan dan kana zaman kana zaman kana wurin dan teburin da kishin shayin ko kana zaman kawadan ka ka zo ka yi shi a gwamnatance kamar yadda akwai abubuwa wanda ake dubawa na tahiya yadda ƙasa take tahiya saboda in ba kana shugabancin ta ba ko kana tahiyar da wankakin ba ka gane don ba ba ɗaya bane ba yadda mutane suke tsammani na gode ni babu wani ƙarin bayanin da zan yi shine na mutane abinda duka dai muka nan ga mu rika sa hikima cikin abin wannan kuma eh, mu rika yi ma magabata adalci shina da kyau kowa demokradiyya ce muka ga mutane daidai ne su hudu ra'ayin bakin su mhm. kuma eh, wanda su ma suke ganin suna da nauyin ta yadda jagorancin kasa eh, eh, suna da su ma ra'ayin yadda suke ganin a yadda ya kamata su ɗauki matakin da suke ganin zai gyara al'umma su saboda ne al'umma bisa wuyan su ya rataya in sun kai kuskure ko suka ba daidai ba su za a ganin laifin da suka yi ina kyautar zaton da za mu hwata dai Allah ya ƙara kare mu wannan matsalar na tsaro da yau ake gani cikin wannan yanki na sahel da duk irin abubuwan da ke nan ga faruwa mhm. Allah ubangiji ya ƙara ci gaba da kare mu don saboda eh, mu abin da muka hange mu samu mu hita cikin wannan karnin wannan matsalar don saboda mu ta ƙara eh, eh, ta ƙara tasowa kamar yadda ya kamata don mu shiga hwarayen ƙasashe inda wata rana mu ma za mu riƙa Eh, eh, kai matsayin da zamu eh, ba da miyake cewa misalai a kasashen duniya muna kwatanta mu abin da ga ne mutane su yi aiki ba su yi surutu ba shi surutu ba ya gyara a yi aiki kasa ne gaskiya